الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم wa السلام عليكم ورحمة wato yau shine ranar biyu ga watan goma shekara 2024 miladiya amma in ji malaman tarihi za mu ci gaba da tafsirul qur'ani bil qur'an a wannan tasha ta masussuka midiya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 هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم yace huwa allazi yusawwirukum fil arhami wato Allah mai girma da ɗaukaka shine wanda yake suranta ku a cikin mahaifa kaifa ya sha'u yadda ya so saboda haka Allah shi ke tsara halittar ɗan adam yadda ya so ya yi shi idan gajere in dogo in fari in baƙi in matsakaici duk yadda Allah ya so ya tsara shi to haka zai suranta shi a cikin mahaifa yadda yake so shine ma'anar yusawwirukum daga sura ne da larabci idan aka ce sura to ana nufin hoto kenan shi yasa ya ce walakar sun masawwar nakum hakika shi Allah ya ce mu muka halicce ku sannan sun masawwar nakum sai muka suranta ku khalaqa samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa Allah shi ya suranta ku kuma ya kyautata suranta ku fi ayi suratin ma sha'a rakkabaka Allah ya tsara ka a cikin yadda ya so ya sa surarka ina fata an gane kuma akwai wani kuskure da ake wurin fassara wannan aye da haka kuma wasu suka gina wani ra'ayi akan wannan aye wato da ya ce yusawwirukum shi ke suranta ku kaga daga sura ne to wasu sai suke fassarawa Allah shi ke jujjuya ku cikin mahaifa yadda yake so kaga ba a ce huwallazi yuqallibukum ba to dalilin wannan sai suka ce to don haka wai shishigi ne mace ta ɗauki ciki a je asibiti a ce a yi awon ciki <laughs> kaga an gina wata aƙidai a nan wai kuskure ne wai waye kai ka mace tana da ciki don haka za ta kama naƙuda tana juye-juye kawai a kai ta asibiti a ce a'a wannan ai lamari ne na Allah huwa sauwiru yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u a'a shi kuma wanda bai da lafiya zai je asibiti kila ma yana da ciwon siga likita ya kafa mashi ka'idoji ya ce ba a cin kaza ba a shan kaza to me ya hana ka gaya ma likitan wa in yamsaskallahu bi durrin hmm. fala kashifa lahu illahu idan Allah ya aza maka cuta ba wanda isa ya yi maka saboda haka yanzu da ka ce kar in sha siga kar in sha rake kar in ci dabino kar in sha abubuwan zaki ina aya likita ka ce mashi haka saboda haka kenan mafi girman kuskure ne ka hana matarka ta je asibiti awon ciki ko kuma zuwa an ta haihuwa a asibiti saboda abu ne na zamani wanda babu wata aya da ta haramta shi abubuwan zamani kuma yanzu baka isa ka rayu ba face sai kana cikin koma ta nasara tun daga kan suturar da ke jikinka zuwa mota da za ka hau zuwa in za ka aikin haji jirgin sama da za ka hau duka kana cikin koma ta bature hatta waya da ke hannunka da za ka yi zumunci kana koma bature saboda haka wannan aye ba wai ta yi magana ne akan ma cewa Allah shi ke jujjuya ku cikin mahaifa ba a'a Allah shi ke tsara halittar ku kuma idan ka ɗauka yanzu ɗa da yake cikin ciki zuwa da ake a auna a duba lafiyar shi shi yanzu kai ma idan ka je a duba rashin lafiyar ka ba kaga sai a ɗaura ma abu a hannu ba a saurara a ji tafiyar ka kuma kana nan sai ka ji wani babban malamin an ce ma ya, can asibiti ma ya rasu me ya je wa asibiti wai in mace tana da ciki duk halbe halben da za ta sai a ce a a rubuta mata ya kharju min baini sul wai a tsaya iya sul din nan sai a nemi tsakin kuka a jika wai a kwala botar gatari tana nan kwancewa tana halbe halbe mm-hmm. wai a kwala <laughs> botar gatari a dura ta nan sai a bata ta sha ba aya kuma yanzu misali ya kharju min baini sul wanda ya aiko wannan aya farko ma tukun wace ma ka tsaya sul mm-hmm. kuma dan mi ya aiko ta Allah ya aiko ayan nan tana da dalilin aiko ta kuma ba kai aka aiko mai ita ba asali dai annabi Muhammad aka aiko mai ita to ga inda ya aiki da ita akan haka ashe su ayoyin Qur'ani dokoki ne ya kharuju min baini sulbi wa tara'ib wannan wani labari ne Allah ke bada na tsarin yadda yake halitta dan adam ina fata an gane saboda haka babu illa daidai ne matukar mutum ya ɗauki eh, kamar yadda aka je ɗaura aure yanzu sai an ce ma ci da sha da tufatarwa da koyar da addini da kula da lafiya hmm. to aiko kula da lafiya ba shine ka jika mata kanwa ka jika mata ungurnu ka sa mata wannan tsakin kukan ba hmm. kula da lafiya kai ma yadda in baka da lafiya za ka je asibiti a duba ka to haka ita ma in bata da lafiya za a duba ta. Hmm. haka idan ciki ne duk bayan lokaci a a auna a bata magungunan da suka dace da ita in lokacin haihuwa ne ta je wurin masu ilimin abun a anshe ta haihuwa cikin yarda Allah a bi da addu'a na fata an gane shine huwal ladzi yusawwirukum Allah shine wanda yake suranta ku fil arhami a cikin mahaifa kaifa ya sha'u yadda ya so la ilaha illa huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi ba wani abun bauta sai dai shi alhakimu kuma shine gwani yace هو الذي أنزل عليك الكتاب منه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله كرة كرة تكوسنا والراسخون في العلم يقولون آمنا na. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب yace huwallazi allazi anzala alaikal kitab annabi muhammad shi allah shine wanda ya saukar maka da littafi shine alqur'ani minhu daga cikin shi wannan littafi Aya tun akwai ayoyi muhukamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat mm. akwai ayoyi muhukamat akwai ayoyi kuma mutashabihat to menene muhukamat menene kuma mutashabihat wannan aya tana da ma'anoni kamar guda biyar wanda kuma dukkan guda biyar ɗin kowanne aya tana ɗaukar haka na farko da aka ce minhu daga cikin shi alƙur'ani ayatun akwai ayoyi muhkamatun waɗanda su na umarni ne Allah ya ce a yi kaza ko ya ce a bar kaza wa ukharu mutashabihat akwai waɗanda su kuma sun yi kama da juna na tarihi ne a bada labarin annabi wane wuri kaza a je a ƙara maimaita labari a bada labarin ya zama tarihi ne a ciki to hunna ummul kitab su waɗannan na umarni da hani su ne uwan littafin da su ake gane musulmi da shi ake gane mumini na kwarai hmm. in dan a bada tarihi kawai to ba za a yi saurin tantance wanda ya anshi da'awa ba amma wanda ya anshi musulunci misali za a ga yayi sallah yayi azumi yayi abubuwan da aka bada umarni kuma ya hannu daga miyagun ayyuka ina fata an gane hmm. amma dan an bada tarihi kawai an yi kaza zamanin annabi Musa annabi Ibrahim ga yadda suka yi da wani kafiri to wannan ba shine ake sauri a tantance mutum ba a'a umarni da hani cewa a yi kaza a bar kaza ina fata an gane Shi ne wato muhkamatun ayoyi na hukunce hukunce wa ukharu mutashabihat da kuma waɗanda wasu sun yi kama da juna na tarihi ne su muhukamat hunna ummul kitab ina fata an gane wannan mayawa ta farko kenan sai mu tafi ta biyu minhu ayatun muhukamatun cikin alkur'ani akwai ayoyi waɗanda muhkamat waɗanda Allah ya ƙawata su wajen furta su da kuma rubuta su akwai ayoyin da wajen rubutawa ko wajen karantawa babu wahala simple abu ne wa ukharu mutashabihat akwai wasu kuma waɗanda suke da rikitarwa akwai wanda matsayinka na ɗan koyo sai ka yi da kyal wajen karantawa a farko sadda zaka koye su hmm. ina fata an gane kamar yanzu wani rubutawa in zaka rubuta minhum kaga simple abu ne ba zai baka wahala ba kawai minhum gora ɗaya ce zaka ja ta ba inda zaka karkace mm. amma ka zo rubuta hajajtum mm. in ka ɗauko karatu ka zo daidai inda hajajtum take in ba yi niyya ka ɗau aniya ba dole sai ka karkace mm. saboda na farko dai bayan ka yi haƙarmi sai ka jere jin saɓe guda biyu shi kuma jin saɓe kowace gora ba jere take da ɗaya gore ba ina fata an gane shine ciki akwai masu rikitarwa wajen furtawa ko rubutawa ina fata an gane to mu ƙara yin gaba sai mu tafi fassara ta uku da aka ce minhu daga cikin ayoyin ƙur'ani muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat wato a waccan kenan da muka ce wajen furtawa da wajen karantawa akwai muhkamat wato waɗanda an ƙawata su wajen ka rubuta ko ka furta su hunna ummul kitab su suka hi yawa cikin littafin mm. wa ukharu mutashabihar akwai kuma masu rikitarwa waɗanda su ba su ne mafi yawa ba mm. na fata an gane mm. to wannan na uku kuma shine akwai ayoyi da waɗanda mufradat ne kwara ɗaya ɗaya ne tunda aka faɗe wannan kalmar cikin qur'ani ba a ƙara faɗin ta ba misali ka ɗauka min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa'ada siha kowanne in an haɗi so ɗaya to ba a ƙara haɗi mm. na fata an gane akwai kuma waɗanda mutashabihat masu kama da juna mm. shine wa ukharu mutashabihat mm. akwai wasu kuma masu kama da juna kamar irin fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban ko wailun yawma izlil mukazzibin kaji an faɗi an ci gaba da maimaitawa to shine fa ammal na fi qulubihim zayghun mm. waɗanda cikin zukatansu akwai karkata mm. fayattabi'una ma fayattabi'una ma tashabaha minhu mm. sai su rika bibiya wannan abun da ke da kama da juna ibtiga alfitnati saboda neman fitina wa ibtiga atawili suna cewa to me yasa aka faɗi kuma aka ƙara maimaitawa kuma aka ƙara nan na fata an gane mu yi gaba fasara ta hudu akwai minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat wato daga cikin alkur'ani akwai ayoyi waɗanda muhukamat ne menene muhukamat a ta hudu wato tarihi ya zo a kan wajahi ɗaya ya zama yadda aka ba da wannan labarin hmm. to iri ɗaya aka ba da shi mu ɗauka kamar tarihin yusuf hmm. yadda aka faɗe shi babu bambancin lafazi haka magana ta tafi wa ukharu mutashabihar akwai wasu kuma masu kama da juna mu ɗauka kamar tarihin annabi Musa hmm. ko tarihin annabi Ibrahim za a ba da tarihin nan tarihin iri ɗaya ne amma in an je wata sura sai a samu bambancin lafazi amma kuma ba wani tarihin ba ne tarihin shi ɗin ne hmm. ina fata an gane hmm. shine wa ukharu mutashabihat kenan mu ɗauka yanzu a tarihin annabi Musa idan ka je cikin suratul araf ai ya ce maka summa ba'asna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha haka ya ce ko mm. amma da ya je suratu Yunus shi din ne tarihin amma sai aka ce summa ba'asna min Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi mm. ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin tarihin iri ɗaya ne amma lafazin da ke cikin waccan aye mm. ba shine cikin wannan aye ba a cikin suratul arab an ce fa arsil ba ni isra'il amma suratu daha sai aka ce fa'arsil ma'ana maimakon ma'i fa'arsil ma'ana bani isra'il shi kuma shura aka ce an arsil ma'ana bani isra'il kuma duk tarihin guda ɗaya ne ina fata an gane a suratu tsaha aka ce fatiyahu faƙula inna rasula rabbika amma a shura aka ce fatiya fir'auna faƙula inna rasulu rabbil alamin kaga akwai bambanci a suratul arab aka ce kala in kunta ji'ita bi ayatin fati biha mm. kaga biha aka ce in kunta minas sadiqin mm. amma da aka je shu'ara sai aka ce a awalau ituka bi shay'in min kala fati bihi mm. maimakon biha in kunta minas sadiqin a suratul arab aka ce fa alqa asahu fa iza hiya subanu mubin amma a shura ce aka fa alqa musa asahu kuma duk tarihi iri ɗaya ne araf aka ce yuridu an yi khurijakum min ardikum hmm. araf hmm. ba za a sa bisiri ba ai araf yuridu an yi khurijakum min ardikum hmm. shikenan sai aka ce fa ma za ta murun amma shuara sai aka ce yuridu an yi khurijakum min ardikum bisihiri a araf aka ce kalu arjihi wa akhahu sai aka ce wa arsil fil madaini hashirin to amma in aka je shuara arafa ƙalu arjihi wa akahu sai aka ce wa bu'as maimakon wa arsil arab aka ce ya tuka bi kulli sahirin alim amma suratul shu'ara ta ce ya tuka bi kulli sahirin alim ina fata an gane akwai su da dama in ka shiga suratul arab din kamar da aka ce qala na'am wa innakum laminal muqarrabin amma shu'ara sai ta ce qala na'am wa innakum izan <laughs> laminal muqarrabin a suratul arab aka ce qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin amma mi idan ka je tsaha ya ce kalu ya musa imma an tulke wa imma an na kuna awwala man alka a suratul araf ta ce kala alku tsaha ta ce kala balalku a suratul arab aka ce kala fir'aunu wa amantum bihi amma tsaha sai aka ce kala amantum lahu ba fir'aunu ba a sa a tsakiya ba kuma sai aka ce lahu maimakon bihi kamar yadda shu'ara ta kala amantum lahu din a suratul arab aka ce fasaufa alamun amma shu'ara ta ce falasaufa ta'lamun saboda haka in za ka bi za mu iya kusan kwana nan ana ɗauko tarihi ko na annabi musa ko na annabi ibrahim ya zama akwai bambancin lafazi tsakanin waccan ayai da waccan ayai yanzu in ka ɗauki wasu eh, was'aluhum anil qaryati lati kanar hadat al bahari ka haɗa ta da summa fauna da wani bangare na za ka ga kawai suna ta kama da juna amma ai ta samun bambancin lafazi to su waɗanda ibtiga ce sai su ce to me yasa aka faɗi kaza nan can kuma aka kawo lafazi kaza wanda kuma in ka zo wurin mu zamu maka tsagar rama kowane lafazi mu ce ma ga dalilin zuwan lafazi kaza can lafazi kaza kuma ga dalilin zuwan shi ina fata an gane to sai mu je na tafsiri na biyar na ƙarshe wato da aka ce minhu daga cikin ƙur'ani ayatun akwai ayoyi muhkamatun waɗanda na hukunce-hukunce ne hukunci ɗaya ko da aka ce kaza to ma'ana ɗaya suke badawa kawai bai da wata ma'anai bayan wannan duk malamin duniya in aka je aka ja wannan kalmar ita zai faɗi a fassara ba zai ce ana fassarawa kaza ana fassarawa kaza ba kuma ko wurin wa ko cikin wace aƙida ki in dai musulmi ne a ce fassara aye kawai misali a ce mashi wallahu ala kulli shay'in qadir hmm. Allah mai iko ne akan dukkan komi to dole wannan fasara ita kawai zai yi a ce mai kul huwallahu ahad fasara ɗaya zai zai ce kawai Allah ɗaya ne a ce mai khalaƙar samawati wal arda a ce fasara zai ce kawai Allah shi ya halicci sammai shi ya halicci ƙasa to kenan muhukamat kenan waɗanda kawai ƙada'an ne hukunci kawai da an yanke hukunci wannan fasara ita kenan ba wata ina fata an gane wa ukharu mutashabihat akwai wasu kuma masu rikitarwa wanda idan ana neman ma'anarsu dole sai an tattaro wasu ayoyin wato tana buƙatar istinbadi sai an tattaro nan an tattaro aya sannan a faɗi hukuncin misali yanzu da kwanan da muka karanta ayan nan innaka la tahdi man ahbabta sadda muka zo laysa alayka hudahum muka dauko ta muka hada da ita yanzu da aka ce ma annabi innaka la tahdi man ahbabta baka iya shiryar da wanda kake so kuma wani wuri aka ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim mm. an ce baka iya shiryar da wanda kake so kuma aya can ta ce kai mai shiryarwa ne zuwa ga titi mai kakke kaga idan kana neman ma'ana aye sai ka je ka nemo wata aye sai ka dauko wa mata sha'una illa an yasha Allah ba yadda za a yi ku ku yaddan sai in Allah ya so kenan annabi yana shiryarwa amma da yadda Allah hmm. in ya karantar in Allah ya nufa kana da rabo sai ka yadda na fata an gane hmm. kenan kaga wannan mutashabihat ne hmm. tana da rikitarwa dole sai ka tattaro wasu ayoyin sai ka fidda hukuncin kamar wajen ɗaukar rai aka ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shike an san rai in mutum ya zo mutuwa haka ne wani wuri kuma sai ya ce ma qul ya tawaffakum malakul mauti mala'ika mutuwa shi ke ɗaukar rai allazi wakila bikum wanda aka wukilta maku kenan ya za kai ka gane tunda an ce mala'ikan rai ke ɗaukan mutuwa ke ɗaukar rai nan kuma aka ce Allah ne ke ɗauka da kansa to sai ka ƙara shiga ƙur'anin ka nemo wata aye hmm. sai mala'ikun suka ce wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik ba mu sauka sai da umarnin Allah saboda haka idan ka ga mala'ikan ya ɗauki rai sai Allah ya bashi umarni kenan Allah ke aikin sai ya sa mala'iku su yi hmm. kamar da za a ga kwalta a ce wannan kwalta gwamna ya ta hmm, ka gan shi yana tuka mota ka ga ya fi sa birji ka ga ya sa ƙasa umarni ne ya bada ina fata an gane kenan akwai mutashabihat ayoyin da ke da rikitarwa wanda sai ka tattaro ayoyi su fidda maka ma'anai yanzu da aka zo magana tashi alkiyama aka ce yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi summa ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu hmm. alf sanatin mimma ta'udun shi aka shekara dubu hmm. misali wunin amma da aka zo wani wuri aka ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hmm. aka ce shekara dubu hamsin aka zo aka ce shekara dubu ko shakka babu akwai bambanci tsakanin shekara dubu hamsin hmm. da shekara dubu ɗaya ko babu bambanci to kenan yaya abun yake idan ka je na hali sai aya ta warware maka ta cewa ma amru sa'ati illa kalamhil basari hmm. aw huwa aqrab al'amarin tashin alkiyama ba ma magana shekara dubu kamar kyaftawa ido ne kenan ya abun yake wato kafu tashbihi illa kalamhil basari hmm. wato ya danganta ga kai halin da kake ciki kamar mutum ne wannan lafiyar shi kalau ya kwanta da daddare baccin shi wannan kuma ciwon kakare yake mm. wa zai ganin tsayin dare kana ciwon kakare ka rike hannu ka sa hannun cikin ruwa ruwan kan shi ya dau zafi mm. ka ɗora hannu bisa kai ka rasa yadda za ka yi shi kuma wannan lafiyar shi kalau ya ci ya koshi ya yi kwanci daren biyu ne mm, ɗaya ne amma saboda kudura ta Allah halin da kake ciki yasa ka ga tsayin daren to haka shi ma tashin alkiyama wanda yake mumini wa ma amru sa'ati illa kalam hil basari kamar kyamta ido ne ina fata an gane kenan ga kutare amma wannan yanda yake ganin wunin daban wannan ma yanda yake ganin wunin daban yanzu na aka a cikin aya da aka ce auhu a karfa sai ce ma inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai a gaban wannan aya. Hmm. ba ga rana ba yanzu guda ɗaya ce duk duniya amma mutumin makka zai ɗaga ya ga setin shi ga rana nan wanda ke nan ya ga ga rana mutumin china ya ga rana mutumin ko ina da ke cikin duniya zai ga rana kuma ranan nan ba ita ce allah ba kuma kwara ɗaya ce talintal wata kuma nan da muke ganin shi sai Allah ya gaya mana shi wannan watan da ka gani waje alal kamara fi hinna nuran waje alal shamsa siraja wannan watan kwara ɗaya ne ranai kwara ɗaya ce kuma isu suka ishi samman bakwai da kasan bakwai ina fata an gane kenan akwai ayoyi waɗanda su mine ne mutashabihat waɗanda suna da rikitarwa yanzu mu ɗauka kaman sallah Ka ga yanzu idan kana so ka fiddo sallah a cikin alkur'ani ayoyi ne zaka tattaro ka haɗa su karanta sai su fahimtar da kai ga yadda sallah take cikin ƙur'ani sai Allah mai girma ɗaukaka ya ce to amma fa'an mallazi na fi qulubihim zayghun waɗanda cikin zukatansu akwai karkata bi'una sai su rika bibiyan mata sha shabaha minhu abin da ke da rikitarwa din hmm. wanda ba a iya gane shi sai an tattaro ayoyi hmm. ibtiga alfitinati saboda neman fitina wabtiga a tawilihi suna neman wata mummunar fassara akan abin hmm. shine ma'ana wabti ra'a suna neman tawili wato suna neman mummuna fassara akan abu ina fata an gane tawil yana da ma'anoni dama guda uku a cikin qur'ani misali da aka zo aka ce wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis fassara kai tsaye ko can kuma aka ce hal yanzuruna illa tawila ba abin da suke jira sai mummunan fassara mummunan ƙarshe domin an riga an gaya masa cewa in ba ku yi kaza ba Karshen ku ba zai yi kyau ba lahira wuta za ku sai suka ki yin abun hmm. to hal yanzu runa illa tawila ba abin da suke jira sai wannan mummunan karshen. yau ma yati ta'wiluhu hmm. ranar da wannan mummunan karshen zai zo hmm. ya qulul na nasuhu min qablu qad ja'atu rusul rabbina bil haqq nan za su yi gaskatawa gaskatawar da ba a neman ta wurin su ba za ta yi masu amfani ba kenan su ma waɗannan saboda neman fitina mummunar fassara suke nema ga abin sai su rika ɗauko mummunan abu su danganta ma aye saboda aye tana da rikitarwa mm. to sai su yi amfani da wannan rikitarwar da gare ta wanda in baka da ƙoshin ilimi baka iya tattaro ayoyin da za su hiddo ma hujje mm. to sai su rikitar da kai sai ce wa ma ya alamu ta'awilahu babu wanda ya san haƙiƙanin fassara ire-iren ayoyin mm. illallahu sai dai shi Allah babu wanda ya san hakikanin fassarar su sai Allah eh haka ne tabbas wa ma ya alamu ta'awilahu illa babu wanda ya san fassarar su sai dai Allah to yanzu idan ana neman fassarar irin waɗannan ayoyin ina za a nemo fassarar su wurin Allah za a shi Allah kawai yana da littahi shine Qur'anin dai to yanzu idan kuka samu sabani kan aya kai da mutum ya zama ayan nan tana da fuska biyu tana iya nufin kaza tana iya nufin kaza to yadda ake yi tun da aya ɗaya ce amma kuka samu sabanin fahimta to kai ka aje wannan aya shi ma ya aje ta ku kutsa cikin qur'ani kowa ya nemo wata hujje wanda ba wannan ba wadda za ta goyi bayan ra'ayin shi ina fata an gane mm. in dai aya ɗaya ce sai kuka samu sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza to abin da za ku yi Allah kawai shi ya san fasarar ta hakikanin yadda take eh mm. to a ta wurin shi mm. ita wannan aya yanzu tunda kai hujjar kace ni ma hujja ta ce to mu jingine ta mu shiga cikin qur'ani kowa ya nemo shaidu to sai na shiga cikin Qur'ani sai na nemo shaidu na wasu ayoyi wanda suka goyi bayan wannan fasarar da ne mm. kai kuma sai ka je ka zagaya ka zagaya baka samu ba mm. cikin Qur'ani to ya zama ba wanda ya san fassarar ta sai Allah kuma yayi bayani ga bayanin <laughs> ina fata an gane mm. wa ma ya alamu tawilahu kai yanzu nan da kundin ka baka isa ka ba mu labarin ta ba ka ba mu labarin fasarar ta Allah kowa sani to a ta wurin shi a shiga Qur'ani sai a je a nemo dalilai a nemo dalilai shi kuma ya zagayo ya zagayo ya ce shi wannan aya ita kadai dogara da ita hmm. to ita kadai ka dogara da ni ma ai hujja ta ba haka aya ta ce ba amma qur'ani da yawa mu je mu binciko mana kowa ya nemo hujja hmm. ina fata an gane to sai war rasikhuna fil ilmi tana da ma'anoni guda biyu za ta iya zama adafi hmm. wato wa ma ya alamu ta'wilahu illa babu wanda ya san hakikanin fassararsu su tawilahu fassara irin wannan aya mai rikitarwa sai Allah warrasikhuna fil ilmi da kuma tabbatattu a cikin ilimi saboda binciken da suke yi su za su shiga cikin qur'ani su ragade su fahimto abu na fata an gane zai iya zama kuma shi warrasikhuna fil ilmi ya zama jimla musta'nafa wato mai cin gashin kanta idan aka ce wa ma ya lamu tawilahu illa to magana ta cika nan sai a ce warrasikhuna fil ilmi su kuma tabbatattu a cikin ilimi ya na amanna be suna cewa sun yi imani da mutashabihat da muhkamat kullum min indi rabbina dukkansu daga wurin ubangijinmu suke don haka wa ma ya zakaru babu wanda yake wa'astuwa da irin waɗannan ayoyin ya tsaya ya fahimta ya gane illa ulul albab sai waɗanda suke da hankula sai masu lura na fata an gane ya ce yaya ربنا لا تذي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب to saboda an san za a iya samun wani shu'umi wani kangararre ya zo ma da fahimtoci kan ayoyi mutashabihat ya nemi ya rikita kwakwalwarka sai aka ce to ka rika yin wannan addu'ai ka ce rabbana ya Allah la bana qulubana karka karkatar da zukatanmu hmm. ba da izi hadaita hadaitana bayan ka riga ka shiryar da mu wa la min ladunka rahma Allah ka ba mu jin kai daga wurinka ka tabbatar da mu hmm. innaka antal wahhab Allah kai ne mai baiwa kai ne mai bada kyauta ba mu kyauta shiriyan nan kuma ka tabbatar mana da ita hmm. na fata an gane sai ce ya rabbana innaka jami'un nas liyawm la rayba fi gidan goma inna allaha la yukhliful mi'ad rabbana ya allah innaka jami'un nasi. kai ne mai taro mutane liyaumin larai ba fihi ga wani wuni wanda babu kokonto a cikinsa ranar tashin alkiyama kenan hmm. larai ba fihi wato goma idan aka hada su aka hada da larai ba da fihi amma ita fihin ita kadai kallon ce 130 amma in hada su aka ce la raiba fihi shine goma din inna allaha lalle allah la yukhliful mi'ad baya saba alkawari yace inna alladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min allahi shay'a kaji mana wa ulaika hum waqudun nar kuri biyu yace innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka kafirta lan tuguni anhum amwaluhum dukiyoyinsu ba za su yi masu amfani ba hmm. wala auladuhum hakanan ƴaƴansu ba za su yi masu amfani ba su kare su min Allah shay'an daga bala'in Allah ba su iya kare su da komai wa ula'ika hum wa qudun nar waɗannan su ne makamashin wuta Allah shi kare mu kada bi ali fir'auna wallazina min qablihim mm. kazzabu bi ayatina ba akazahum Allah bi dhunubihim mm. wallahu shadidul iqab Allah ce kada bi ali fir'auna kamar ɗabi'an mutanen fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke gabanin su me ɗabi'ar su mm. kazzabu bi ayatina sun ƙaryata ayoyinmu fa humullahu sai Allah ya kama su bi zunubihim sababiyyar su mm. wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne Allah shi kare mu قل للذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم mm. وبئس المهاد wato kaga duk abun da mutum ya nema shi zai samu idan ka nemi rahama shi Allah sai ka ja ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara mai jin da ka nema za a baka mm. wallahu shadidul iqab kuma ka ji ya ce mai tsananin ukuba shi ma nema kai mm. duk abun da ka nema za a baka yace qul lil ladzina kafaru ka gaya wa kafurai. satughlabuna da sannu za a rinjaye ku wa tusharuna za a kora ku ila jahannam zuwa ga wutar jahannama wa bi har makoma ta yi muni wannan ma'anoni guda biyu wato aya ta raba biyu satughlabuna za a rinjaye ku a duniyance kenan hmm. idan nan kuka zo kuka yi iyakar kokari yanda za ku rufe addinin musulunci Allah ce sai an rinjaye ku musulunci sai ya ci gaba sannan daɗi da kari kuma in an je lahira wa tusharuna ila jahannam kenan rabin aya tana magana a duniya rabin kuma tana magana sakamakon lahira mm. ya ce wa bi'sal mihad shimfiɗa ta yi muni a ce mutum na wuta Allah shi kare mu kana lakum ayatun fi bi'adainil taqata fi'atun fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukra kafiratun tarawnahum mislahim ra'ayal ayn mm. wallahu yuwayyidu bi nasrihi man yasha mm. inna fi dhalika la ibratan li ulil absar yace ce kad kana lakum ayatun kuna da aya ta musamman ta abun lura abun da ya ishe ku zama wa'azi fifi a ne a cikin wasu jama'a guda biyu iltakata waɗanda suka yi yaƙi wato kafiran da suka takali annabi muhammad sannan kuma aka gwabza yaƙi da su hmm. allah ce wannan abun ya ishe ku aya domin fi'atun wata jama'a daga ciki tuƙatulu fi sabilillahi tana yaƙi ne don yaɗa hanyar allah hmm. sai aka yi hazafin ɗaya kuma ita kuma guda kenan tana yi fi sabili dagut mm. ina fata an gane wa ukura kafira ita ɗaya kafira ce to cewa kafira kawai ya isa a gane ita ba fi lahi take yi ba sai aka ce hum gan zaka gansu him wato rubi biyu ra'ayar aini ganin ido wato da aka je yakin tsakanin su muminai da kuma kafirai sai aka ce hum za ku gansu mislaihim linki biyu ra'ayal aini idan gani na ido ne kiri da muzu da kuka kalle su sai kuka ga saboda yawan su mm. kamar linki biyu ne idan su goma ne sai kuka gan su ku nawa su ashirin mm. to a nan ya za yi da wata aya kuma yakin ɗaya ne wanda aka ce wa iz yurikumuhum izil taqaytum fi a'yunikum qalilan hmm. wa yuqalliluhum fi a'yunihim hmm. wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula hmm. ita aya ce da mu'mina suka hadu da su sai Allah ya karamta su a cikin idon su ya zama sun gansu yan kadan ina fata an gane wa iziri kumuhum lokacin da muka nuna maku su izil taqaitum sadda kuka haɗu da su hmm. fi kuma a cikin idanuwan ku sai muka nuna maku su kalilan yan kaɗan hmm. wa yuqallilukum kuma muka mai da ku kaɗan fi ayunihim a cikin idanuwan su hmm. liyaqdi Allahu amran kana mafa'ulan dan dai a gwabza kawai ayi ta kare to can kuma sai aka ce kun gansu misalaihin linki biyu to kenan me ya faru farkon gani sai suka wa muminai ido suna haɗuwa da su kawai sai suka gansu da yawa ana zuwa filin daga kuma inda za a gwabza shi yasa aka ce izli taqaitum sadda kuka haɗu sai aka nuna muku su fi a ayyuni kuma a cikin idanuwan ku kalilan suka zama yan kaɗan ne asali da kun gansu da yawa to da yake Allah na so ya tabbatar da dugadugan ku hakan ta faru kuna haɗuwa sai Allah nuna muku ashe ma kawai haka muka gansu da yawa ashe ma yan kaɗan ne ina fata an gane to kaga irin wannan ayoyin su ne sai ka yi istinbadi ka ɗauko can ka ɗauko can ka haɗa hancin su hmm. sannan sai su fidda maka ma'ana ina fata an gane to shine Allah mai girma da ɗaukaka ya ce lokacin da kuka haɗu sai kuka gansu mislaihim linki biyu ra'ayal aini ganin ido wallahu yu'ayyidu bi nasrihi Allah yana karfafa wanda ya so bi nasrihi da taimakonsa domin yace ce wallahu yu'ayyidu sai ka ɗauki manya sha'u Allah mm. yana ƙarfafa wanda ya so bi nasirhi da taimakonsa mm. inna fi zalika a cikin irin wannan lamari na alƙur'ani ka ji hukunci filla filla ɗaya bayan ɗaya a ɗauko ayoyi ka ji sun fidda ma ma'ana mm. la'ibratan abun lura ne amma li ulil absar ga mutane ba su basira idan mutum na da basira ana karanta qur'ani sai ya ji ya riga ya gane hmm. wani ko duk baran barama da barusar da ke cikin littattafan mutane littattafan malamai hmm. su yake natsuwa da su su yake cewa ya gane shi ko mai hankali wanda Allah ya wa basira ana karanta maganar da ba ta Allah ba zai ji babu ladabi cikinta farin zo mana da wani hadisi guda ɗaya hmm. sai ka yi aiki da ƙwaƙwalwar da Allah ya baka tunda Allah ya ce qur'ani mai basira ke gane shi hmm. yana nan a cikin muslim ko ka diba ma a cikin sahihul bukhari shi ma sahihul bukhari ya kawo shi a cikin al-mujalladul awwal hadisi na 224 yace حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن a'mashi An abi wa'il an huzaifa qala atan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam subatata qaumin fabala qa'iman summa hubi ma'in fa ta wadda. saurari ka ji hadisin a cikin sahihul bukhari hadisi na 224 ya ce na adam wato adam ya bamu labari ƙala ya ce na shu'ba wato shu'uba ya ba mu labari anil a'amashi daga wani sunan shi a'amashi hmm. an abi wa'il daga abi wa'il an huzaifa daga huzaifa ƙala shi huzaifa ya ce a tan nabiyu sallallahu alaihi wasallam su ba ɗata ƙaumin wai manzon Allah ya je bola wasu mutane hmm. su baɗa shi ne bola hmm. ya je su ba ɗata ƙaumin bola wasu mutane fa bala ƙa'iman sai ya fi tsari a tsaye <laughs> a'udhu billahi summa da abi ma'in sannan sai ya ce da Allah a kawo mashi ruwa shi huzaifa sai ya ce faji itu hu bi ma'in sai na kawo mashi ruwan fatawadda sai gama abin da zai yi alwallah to ni abin da nake so in tambaya a cikin wannan hadisi farko tukun iyaka ana gama wannan hadisi aka wuce aka ta hadisi na gaba an gama magana to wai mutunci kawai zan tambaye ka a ɗauki maganan mutunci kai yanzu wannan abin ina mutunta annabi muhammad a ciki kuma ya za ka ji yanzu aka ce babanka ne ya je bolar wasu mutane bolawa? Hmm. shi yadda aka ce su ba ɗata kaumin bolar wasu mutane hmm. yanzu in babanka ne ko mahaifiyarka aka ce mahaifiyarka ce ta je wuce kawai sai ta tsaya kan bolar wasu mutane ta yi tsari tsaye kuma yanzu ka ɗauka shugabannin duk ƙungiyoyi manya da muke da su a ƙasar nan ba zan kira sunan kowa ba amma ka misalta kanka shugaban kowace kungiya mu ɗauki kungiyar izala ko ɗariƙa ko shi'a su ne manya da ke akwai hmm. yanzu kowanne in ka ɗauko shugaban su ƙwara ɗaya ka ce ka gan shi bolar wasu mutane tsaye yana hitsari ka san ai dole in mutum tsaye yake in yana hitsari akwai abin da ka fahimta ka gane hitsarin yake ko ko hmm. akwai yadda aka yi ka tabbatar eh hitsari ne yake ganewa ka yi ko wasu alamu ne ka gani ka gane hitsari yake yi hmm. to yanzu duk wata kungiya da ka in ka faɗi shugabanta ko yanzu shugaban ya yi abun a aikace ya zo wucewa nan kawai ya ga bola kawai ta wasu mutane ya je ya tsaya tsaye ya yi tsari dan Allah yana daga cikin mutunci to me yasa ka danganta abun ga annabi hmm? kuma yanzu da kiristoci za su zo su haɗi wannan magana su ce an ga annabi shine za ga musulmi an hito kuma kan titi in sun haɗi wata magana ana ihu ana hayaniya ana cewa kiristoci sun yi batanci ga annabi kuma sannan abin da nake so gayaman yaman amfanin shi wannan hadisin kasan duk maganar duniya in za a yi ta ya kamata a san amfanin ta musamman a ce abu hadisi ne aka ɗauko alƙalami aka rubuta to a faɗi amfanin wani saƙo hadisin yake so ya isar ka san akwai maganganun da ake gaya majahilai sai a ce majahilai ai su hadisan nan suna fassara ayoyin ƙur'ani ne don a fahimci ma'anar ƙur'ani to duniya ta gaya mani wannan hadisin shi wace aya ya fassara kai ga ƙur'anin da mun haddace shi hmm. gaya mani aye wace aya ce wannan hadisin da ya ce manzo Allah ya je bola wasu mutane ya yi fitsari a tsaye gaya man aya da ya fasara gani a cikin sahihul bukhari sannan ka tuna daraja irin ta annabi Allah ya yi mashi kirari ya ce annabi wa aula bil min anfusihim hmm. wa azwajuhu ummahatuhum Allah ce annabi shi ya fi kowa a duniya ya fi muminai ya fiye masu kansu ma da su kansu shine aula bil mu'minina min anfusihim mm. wato idan za a zo a sare wuyan annabi Allah ce baka zama mumini ba sai ka miƙa wuyan ka an sare an bar na annabi ya tsira mm. sai aka ce kai matan shi ma sun ci darajar shi azwajuhu ummahatuhum matan annabi uwayen muminai ne to yanzu in na danganta wannan magana ga babanka baka jin daɗi to ga kuma annabi Muhammad wanda Allah ya ce shine yafi duk muminai kuma matan shi ma uwayenku ne amma ba za ka so a danganta abin ga mahaifiyarka ba saboda haka waɗannan littattafan in kana karanta su sai ka gane babu aikin hankali a cikin abun amma Allah ya sani ba mu karanta su dan mu aibata ko dan mu ci mutunci a'a mu zaro abun da ke ciki in kaga wannan kazamta haka zaka aiki da ita shi dai wannan hadisin bai da kura lahiyayyen hadisi ne a wurin masu hadisi cikin sahihul bukhari yake yana na rubuce yanzu sai mu zaɓi guda ɗaya da mu da kai shin yanzu da mu ta wannan abin mu ce karya ne wannan magana ya liƙa ta aka yi annabi bai yi wannan abin ba kawai shiri ne karya aka yi da kuma mu gaskata shi wanda ya rubuta sahihul bukhari dan mu gaskata shi mu ce eh lallai haƙiƙa ba mu iya ta shi annabi ya yi wannan abin wane hi <laughs> kaji malam bishir mai kwamfuta ya ce ba wai magana a ta shi ba da a ce annabi ya wannan abin gara a mare ma gara amari mm, mutumin gara amari shi wancan mutumin a ce mashi ƙarya yake wanda ya ruwaito hadisin mm. saboda haka annabi muhammad hasha ya yi nisa da ambata irin wannan kalmomin a dangana shi gare su sai Allah ya ce zuyyina zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanadiril muqaddarati min az-zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras zalika zalika mata'ul hayati dunya hmm. wallahu 'indahu husnul ma'ab yace zuyyina lin-nasi an ƙawata wa mutane hubbu shahawati son sha'awowi minan nisa'i na mata waɗannan abubuwan an ƙawata wa ɗan adam gashi nan an rubuto su na farko ɗaya daga ciki shine duk mutum lafiyayye wanda Allah ya azurta da lafiya to an ƙawata wa mutane sha'awar mata walbanina da kuma ƴaƴa kowa yana sha'awa a rayuwa in ya zo duniya kafin ya koma ga Allah matukar ya girma ya zama baligi ya yi aure to yana so ya ga ya haihida walƙanaɗir muƙanɗara da kuma dukiya almuƙanɗara abun tarawa hmm. kowane ɗan adam yana so ya ga yana da wadata yana da kuɗi Mina zahabi wal fidda hmm. zinariya da azurfa hmm. wato yau a ce daloli saifa nerori kuɗaɗe ga sunan iri iri wal musawwama da kuma dawaki masu alama yau sai mu ce irin motoci abubuwan hawa waɗanda na kecire ne wal an'ami da kuma dabbobi wal harsi da kayan noma kayan abinci sai Allah ce to ku sani zalika mata'ul hayati duniya wannan jin daɗi ne na rayuwar duniya wato duka wannan abubuwan da aka lissafa son su bai zama aibu ba sai in ka fifita su da neman lahira ina fata an gane cikin waɗannan abubuwan son su ba aibu mm. amma kar ka bari su raba ka da neman lahira nan ne suka zama aibu wato kai masu so wanda za ka iya yin laihi ko saɓo don ka same su ya ce zalika mata'ul hayati duniya wannan jin daɗi ne kawai na rayuwar duniya wallahu indahu husnul ma'ab wato shi Allah wurin shi kyakkyawan makoma take muna fata kuma ya azurta mu da ita albarkacin alkur'ani saboda haka mun kawo ƙarshen wannan izu na biyar saboda haka yau alhamdulillah kwana a tashi bawo ya wurin Allah yau gashi wannan tafsirul qur'ani bil qur'an har mun ci izo biyar cib da cib mm. idan Allah ya kai mu ranar lahadi mai zuwa rannan kuma mu tashi kan izo na shida mm. muna fata Allah shi taimake mu Allah ya kara mana nasara ya kuma kara mana taimako saboda haka yanzu bari mu gangara wurin masu tambayoyi ko kuma mu fara da kai ne alarma assalamu alaikum warahmatullah barka da shigowa arama mu fara da kai mai tambaya na farko na'am ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ce malam suna na kasim sani na'am alkasim sani kenan ko na'am makwa ne za su kenan bari mu ansa wani kira nan ga wani wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke magana daga ina kana magana da alhaji sani nijar daga garin maradi alhamdulillah alhaji sani maradi barka da shigowa barka a karar kallon ka karya wannan kwarin kenan ka taba ce mani tun da ake shirin nan kake kira allah bai taba baka iko ka samu ba wallahi yau malam da du'a'i na da komi na ce insha Allah <laughs> alhamdulillah alhamdulillah gaskiya ne alaihi farin ciki ya ya sa sai dai in fatan alkhairi kawai ta alhamdulillah alhaji sani Allah shi ƙara nasara ya kara taimako duka yan uwa da ake tare duka yan uwa da ake tare da su alhaji ate abakar kenan da kuma sauran yan uwa dai su alhaji sani alhaji salisu alhaji alhaji ibrahim duka dai yan uwa gaba daya na maradi a madadin ku ina gaida ku da mutanen nijar baki daya Tsoho ma yana da tambayoyi na ce to ya rubuta a tura kullum tsare yake da waya. Allah sarki Allah sai lokaci ya wuce bayan zai samu yana cewa kuma a gaida ku wallahi. To alhamdulillah to ina gaida shi ne ma. Eh. Ana iya duk tambayoyin a rubuta ma alaran masu ta wannan lambai da ka kira to sai ka tura ta text ko email ko whatsapp duk alaran ma zai gani. a ah, ban da whatsapp ko text ko email text ko email ashe eh, to madalla Allah shi taimaka eh, muna godiya to madalla yawa alhamdulillah to Allah ya kara nasara mm. mm. assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shigowa. Barka da shigowa.

ya ce malam yana maka fatan alkhairi muna ta kokarin kira amma da yake allura cikin ruwa ce gaskiya ne eh, sai dai nan gaba in goma Allah ya ba mu dama da lokacin shigowa mu. to alhamdulillah malam yana maka fatan alkhairi Allah ya kawo zaman lafiya da kuɗi masu ɗumbin albarka muna farin ciki da wannan makaranta mai albarka to alhamdulillah Alhaji Suleiman Sulebula Dutsen ma muna ansawa kuma muna maka fatan alkhairi mu ma Allah ya karo nasara da taimako Eh, to mu ci gaba alarma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am sunana abubakar ishaqa jambolo katsina kenan ko na'am ya ce malam ina maka fatan alkhairi da fatan jan bulo kano ne kano ne eh, su jan bango ake ce a katsina eh akwai a kano ne eh na'am ce ina maka fatan alkhairi malam da fatan kuna cikin koshin lafiya to alhamdulillah karo kudi masu yawa to amin zaman lafiya eh bai ida ciki abin masu yawa masu albarka eh masu yawa masu albarka kudi muke son tuli mm. wanda ba su jin zara masu yawa masu albarka taɗi ba su ba san ma abin da ake ba eh. ta alhamdulillah ta barin gangara barka da shigowa assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullah ina wani yawon wani lafiya alhamdulillah da wa muke magana daga ina ba alamu daga rogo malam wa mu daga rogo barka da shigowa hmm. barka da malam alhamdulillah da godiya malam kana da yawa muna ta kokari amma dai ba a samu sai yau Allah ya yi Allah sarki ai in a baya na ya sha kira kun ƙwarai ku to ya kokari Allah ya lafiya lan wala hmm, ai allura cikin ruwa ce ka riga ka san halinta wallahi malam ya sa'ara ma alhamdulillah Allah ma dai malam gaisuwa ce na miko sai kuma wata aya da mu ku gama fuskanta haka ba da ake mm. aya da ake cewa kutub ba alaihim al-qitalu wa huwa kurhun lakum mm. sai an taqrabu shay'an an huwa khairun lakum mm. sai an tuyibu bushe an huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu eh haka yake ilalle ita eh. yau wato ita in ka koma kan a inda aka fassara ta don mun riga mun wuto ta kuma mun mata tsagan rama an ce kutuba alaikum alqitalu wa huwa kurhul lakum wato lokacin da aka ishi mumine da tsangwama ne ana ta tsangwamar su to sai Allah ya ba su dama su kare kansu sai aka ce kutuba alaikum alqitalu an wajabta muku yaki wa huwa kurhul lakum alhali kuna kin shi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum hmm. wato kuna iya kuki abu kuma ya zame maku alkhairi wa'asa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum kuna iya ku so abu kuma ya zame maku sharri domin wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah shi ke sanin yadda abu yake farkon shi da karshen shi ku ba za ku iya ganewa ba kenan shi wannan kitali in aka yi shi shi zai sa kowa ya samu yanci maimakon a yi muku ɗauki ɗaiɗai ya zama ba ku da ikon ku zo ku sha ruwa gaban wani mutum amma in aka riga aka fidda reni kowa zai gane matsayin shi ina fata ka fahimta to shine ma'ana aya abinda ta karantar ke to na fahimta Allah ya saka da alkhairi to amin Allah ya kara nasara ya kuma kara taimako to masha Allah barka da shigowa barka da zuwa muna tare da kai to a rama ko ka zamu dawo na ga network din sai yana masa tutsu akwai mai tambaya na'am mai tambaya me yake ce yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am wa alaikum assalam yace suna na bashar salisu rugal alarani na'am yace malam yana son in yi wata tambaya na'am amma ko da yake kuma an dan wuce wurin da nisa eh ba komai cikin maganar azumi ne na'am ya ce malam idan mutum ya sha azumi kamar yadda Allah ce mun kana minkum da na ala safarin mhm. har zuwa karshe mm. ya ce to idan mutum ya zo zai rama zai rama su ne a dunkule lokaci guda kamar misali in ya sha guda bakwai mm. ko kwadon zai ringa yi yana hutawa wato idan mutum ya sha azumi sai ya zo rama shi kila azumi goma ya sha ko mm. azumi goma sha biyar to idan ya zo ramawa sha biyar ɗin da ya sha su zai jera su jere da juna sai dai in wata lalure ta kara gittowa cikin wannan sha biyar to in wata lalura ta gitto zai aje wannan azumin wanda dama an yadda aje azumi kamar yadda a ramadanin wani dalili ne yasa ya aje mm. ta yi kila ko rishin lafiya ce ta same shi to a cikin sadda yake yin wannan sha biyar din to in rishin lafiya ta gito ko wani dalili da yasa ake azumi to zai aje azumin to idan ya zo ramawa waɗancan wanda ya suna nan ba wai sun zube ba ne mm. ina fata an gane kenan a jere ake yin azumin da aka sha na ranko za a yi shi a jere sai dai in wata lalura ta gitta in wata lalura ta gitta sai a aje kuma sai a je a dora a ci gaba da kirga ina fata na san ya fahimta mm, don an yi abun ne dama cike gurbi ne ai shi yasa aka ce wali tukumilu li'iddata wato cike gurbi na kilga asali kun taho ku da jama'a kowa yayi yi talatin ko ishirin kai kuma kayi ka rage biyar to idan ka ɗauko wata biyar a wani wuri ka cike ai ya zama tukumilul idda kenan ko mm. yawa ka cike gurbi kenan mm. barka da shigowa assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga ina umar ne ke magana daga nan jihar benue state bukulu government to malam umar barka da zuwa ya abin nan ina ka ce wace ƙasa wace jiha benue to ya ya benue lafiya kalau malam ya karatu ya malam salim alhamdulillah da godiya na kira ni kawai fatan alkhairi game da aikin alkhairi da to alhamdulillah to ka gai da yan uwa da abokan arziki da kuke tare assalamu alaikum rahmatullah barka da shigowa dan uwa an lafiya alhamdulillah da wa muke magana daga ina umar musa lanzai umar musa daga ina lanzai lanzai bauchi kenan eh bauchi kenan insha Allah lafiya kalau ya lanzai ya saɗe ya mai sauya akuyan lafiya kalau aran ba to alhamdulillah sannan ya kokari kuma alhamdulillah lafiya kalau to Allah kara lafiya mala Allah kara lafiya to alhamdulillah ga da yan uwa da abokan arziki kana da tambaya ko kira kai kai fatan alkhairi a ba tambaya ga yi da fatan alkhairi kawai to a gaida yan uwa na lanzaito za su Allah da aran mala gode to to masha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum, Allah gata malam. Barka da shigowa. Barkan ku da yini da fatan aikin da lafiya ya kokari. Alhamdulillah, da wa muke magana daga ina? Kana magana da Ishaka Muhammad Jamhuriyar Nijar Maradi State. Eh, gaskiya ne, to ya Maradi? Ya Maradi lafiya, alhamdulillah. Alhamdulillah, akwai tambaya? Eh, yana da tambaya. To, ya yi alhamdulillah yau maraɗi ta shigo sosai. Yau yau maraɗi ta shigo dama na yi sa'a a zama na talatin da shida ai na kira. Oh, zama na talatin. samu ba sai yau shekaran jiya na. Eh, na ɗau. Eh, ba har kan. Eh, na na tuna. Eh. Aka aka aka aka. Eh, ai shi ma Alhaji Sani yau ya karya kwarin abin ya kira. lallai na haɗu da shi ranar juma'a da yake wuri ɗaya muke sallah na ce to na dai ɗauke in ke alaji abu atai na mai, na ce alaji sana atai to kuma shi wanta ta alaji abu ke eh, eh, shi kuma eh, shi da yake gaskiya ne <laughs> to yaya akwai tambaya eh tambaya da nake da ita to ba cikin wannan sumunin take ba amma ciki ka dan yi ka misali da ita inda eh je ka kawai tambaya kai tsaye in dai sumunin da aka wuce ne ba mu lazina fi qulubihim zaygun fa eh

Eh, sai in ga mun yi sallar juma'a raka a biyu liman ya sallame sai in ga wata sun ke sun ƙara eh to abun ka san abun da ya kamace ka eh akwai karatu da aka yi mai take juma'a cikin qur'ani wanda aka yi ah. ma abin tsagar rama ah. kuma gashi za mu taho kan hanya mu tadda suratul juma'a wadda sura ce dama ta juma'a su kutum. Eh, eh, tana can to tun da karatun ba a iso kan shi ba in aka iso kan shi za a yi mai tsagarama to amma akwai bukatar sai ka saurari juma'a cikin ƙur'ani kafin Allah ya kawo mu suratul juma'a din a yi ma abin tsagarama bi lahi ta'ala to Allah kai mu dare da lafiya sai kuma sallah ta kullum kullum na'am yawa ita kuma sai in ga kuma mun zo muna sallah na'am misali daga cikin wani ya rasa raka'a ɗaya. Hmm. in an zo wajen zama na'am hello hello to ta yi kila abin da zai ce kamar mutum ya to ko da yake ba za mu a bakin shi mu ce <laughs> mashi albasa watan da saboda haka ka ƙara ka ƙara bugowa muna da sauran muna da sauran lokaci muna da minti uku mm. to harama akwai wata tambaya tambayar tambayoyin kadai suna mai kuma sakonnin gaisuwa ne ga malam yawwa gashi kawai ya ƙara dawa alhamdulillah ka zo da sa'a fayo yau na ka kara dawa kuma ta shigo alhamdulillah gaskiya yau da Allah sa yau da Allah taimake ni yana da sa'a a ka zo da karfin ka da karfin ka <laughs> yau wato sama magana eh, daidai inda muka ji yau daidai inda muka eh daidai inda eh. inda muka ji kace in an zo wajen zama hmm. eh, in an zo wajen zama sai in ga shi wanda aka raka nan guda ta baro hmm. mun zauna kuma sai in ga yawwa wannan kaga a cikin kuma an zo wajen sallama ne inda za a sallame in an zo wajen sallama inda za a sallame mm. kuma liman bai sallame ba an zana kuma sai ga shi ya fat ya mike sai ya tsaya tsaye sai liman ya sallame sannan sai ga ya ta karka abu Yawwa wannan kadiba eh, sumunin da muka yi na wala talbisul haqqa bil batili da muka zo kan warka umar raki'in da yake tan karatu da ya baro ya baro ka akwai karatun da baka ji ba a yanayin tambayar taka tana nuna min akwai karatun da baka ji ba to ka je ka saurari wala talbisul haqa bil batil da eh, muka zo kan da muka zo kan warka umar raki'in mun yi wannan eh, bayani dalla dalla sai ka koma ka saurari wala talbisul haqa bil batil to ba da mu insha Allah na eh, sai da aka zo wajen zaman ishirin ma na an wara saboda tun farkon buɗe tasha tun lokacin da aka yi bikin buɗe tashar nan mm. wallahi na tabiya na tabiya kullum kan biya nake in dai san wani lokaci za a fara wannan karatun mm. to abin da har na kai na hakura sai bayan an fara yi an yi mm. zama wajen ma na ishirin to kuma sai na ji an fara yi Allah sai an fara to daga nan ne nake tabi abin kullum gaskiya ne to alhamdulillah lallai to kai sacin wala talbisul eh haqqi bil eh badili insha Allah za ka ji duk wannan to mafarin karatun can sai ya baro ne to eh, ba matsala insha Allah zai ka dauko shi farko to alhamdulillah rane kun da ake hutu din nan radda ba a yi kaga muna da kwana uku da muke hutu sai ka rika bibiya to eh. ba dan wa ga shi da son malam da to duk malam Bashir mai computer to duka suna jin ka alhamdulillah to al'umma anan zamu naɗa tabarmar shiri sai kuma Allah ya kai mu ranan Lahadi za mu tafi hutu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh